Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم An kamo Radio Hausa biyu hacci ne a cikin shirin sani rana, zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar raka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da labarin wasannin mako sai kuma shirin na kiɗa-kiɗan iraniyawa waɗannan da da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah ai sauraro lafiya. kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 29 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1187 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 255 hijira kamariya aka haifi imam mahdi alaihi salam limami na goma sha biyu da cikin limamai na ahlul bayt alaihi salam a garin samirra na kasar iraki sa dai sunan manzon allah ne tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka sannan kuma lakabinsa almahadi bayan shahadar mahaifinsa imam hassan al-askari alaihi salam a shekara ta 260 hijira kamariya nauyin jagorancin al'ummar musulmi ya koma akan imam mahdi alaihi salam sannan a cikin shekaru 69 na farkon shugabancinsa yana haɗuwa ne da mabiyansa ta hanyar jikadunsa guda hudu a fake wato a cikin karamar fakuwarsa kenan bayan kuma imam hadi alaihi salam ya yi babbar fakuwa wadda daga lokacin babu wasu jakadu da suke haɗuwa da shi domin isar da sakonsa ga mabiyansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alansa tsarkaka ya tabbatar da cewa bayan fakuwar Imam Mahdi zai sake bayyana a karshen zamani a lokacin da duniya ta cika da zalunci sannan kuma ta cika da mulki na danniya da kama karya a lokacin da fasadi ya cika duniya da sabon Allah a lokacin Imam Hadi alaihi salam zai bayyana domin kawar da zalunci tare da tabbatar da adalci zai kawar da barna da fajirci domin tabbatar da shari'a ta Allah maɗaukakin sarki da kuma mayar da duniya bisa tafarki na biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kuma tabbatar da kyawawan ɗabi'u bisa koyarwa ta manzon Allah da iyalansa tsarkaka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 345 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan maris na shekara ta 1676 sojin dolar osmaniya suka samu nasara akan kasar poland inda suka mame wani bangare daga cikin kasar a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na poland inda sojin dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine a wannan lokaci wannan yakin ya fara ne bayan da 'yan kabilar kazak waɗanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin ƙasar waye, bayan da dolar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojojin dolar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu samu nasara akan sojojin kasar ta poland daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 448 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris na shekara ta 1573 sarki charles na tara na kasar faransa ya bayar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarni ne sarkin ya ce an bayar da dama ga kiristoci da mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kuwa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗarikar protestant suka yi da mabiya ɗarikar katolika a ƙasar ta faransa inda suka samu nasara an kuma fara yakin ne a ranar goma sha shida ga watan yuni shekara ta alif biyar da da saba'in biyu wanda ya ce rayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen wannan yakin a cikin shekara ta alif biyar da da saba'in uku. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran. shugaban kungiyar al-shabab ya buƙaci kai hari kan ƙaddarorin ƙasashen amurka da kuma faransa da ke jiboti kungiyar tarayyar turai na nazarin hana wasu ƙasashen afirka da na gabas ta tsakiya takardar biza koriya ta arewa ta sabunta aniyar kai har-haranta tun zuga cikakkun labaran shugaban kungiyar al-shabab ahmed dariye ya buƙaci kai hari kan ƙaddarorin ƙasashen amurka da faransa da ke jibuti wannan dai yana zuwa ne yayin da ya rage kasa da makonni biyu a gudanar da zaben shugaban kasa a jibutin a sakon bidiyo da ya fitar dare da ake kira ahmed omar abu ubaida ya cacaki shugaban kasar jibuti ismail omar gele wanda ke neman wa'adi na biyar a zaben shugabancin kasar shugaban al-shabab ya zargi shugaban jibuti da mayar da yankin dandalin sojin kasashen duniya wanda ake amfani da su wajen shirya kai hari kan musulman da ke gabashin afirka don haka ne ya buƙaci mayakansa da su mayar da hankali wajen kai hari wa ƙaddarorin amurka da faransa a yankin faransa dai na da dakaru biyar a jibuti yayin da ita kuwa amurka ke da kusan dubu hudu jagoran jun jihalin musulunci na iran ayatollah said al ya yi afuwa ko kuma arge wa'adin zama gidan yari ga fursunoni 1849 da suke zaune a gidajen yari daban-daban na kasar Ayatollah Khamenei ya amince da yin afuwa ko kuma rage wa'adin zaman gidan yari ga waɗannan fursunoni ne don murnar tunawa da ranar haihuwar Imam Mahdi da kuma ranar jamhuriyar musulunci. Wannan afuwa ta jagoran ta zo ne bayan gabatar da buƙatar yin hakan da shugaban bangaren shari'a kuma alƙalin alƙalai na Iran ɗin Sayyid Ibrahim Ra'isi ya gabatar masa na neman ya amince da yin afuwa ko kuma rage wa'adin zaman gidan yari. ga waɗannan fursunonin don murnar waɗannan ranakun ranar biyar ga watan sha'aban dai ita ce ranar da aka haifi imam mahadi alayhi salam imamin shi'a na goma sha biyu wanda ake dakon bayyanarsa ita kuwa ranar jamhuriyar musulunci rana ce da aka gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin al'ummar iran bayan nasarar juyin halin musulunci a ƙasar inda mutane suka zaɓi tsarin jamhuriyar musulunci a matsayin tsarin da suke so ya jagorance su a ƙasar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Ƙungiyar tarayyar Turai na nazarin hana wasu kasashen Afirka da na gabas ta tsakiya takardar biza. kasashe sha uku ne a nahiyar Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Hukumar tarayyar Turai ta yi wa ta yi wa barazanar dakatar da ba su takardar izinin shiga kasashen Turai wato visa Schengen. hukumar za ta ɗauki matakin ne saboda rashin bayar da haɗin kai daga kasashen da suka ki karɓar masu neman mafaka da ba su samu nasara ba a kasashen turai a rahoton da hukumar ta fitar ta ce babban abin takaici ne a ce kasashen na kokarin kin karbarar al'ummarsu ko da yake har kawo yanzu hukumar ba ta bayyana sunayen waɗannan kasashen ba sai dai kwamishinar al'amuran cikin gida ta tarayyar turan ta ce nan da 'yan watanni za a tattaunawa tare da iyakance adadin kasashen a cewar wani rahoto da wata jarida ta wallafa hukumar tarayyar turai na son fara tattaunawa da kasashen iraki da iran da libya da senegal da somalia da mali da gambia da kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo da masar da eritrea da habasha da kuma gina bisau kan wannan batu koriya ta arewa ta yi barazanar karfafa gwaje-gwajen manyan makamanta a wani martani na farko da kasar ta yi wa amurka bayan kafa sabuwar gwamnati a wani martaninta ga kalaman shugaba joe biden akan gwaje-gwajen manyan makamai koriya ta arewa ta yi barazanar sake gwaje-gwajen nata wani matakin ta muna tsakuwa na farko da kasar ke yi tun bayan zuwan sabuwar gwamnatin amurka a ranar alhamis ta gabata ne dai kasar ta harba wasu makamai biyu daga gabashin gabar tekun japan abinda kuma shugaba joe biden ya ce ya saba wa yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya hakan kuma ya biyo bayan wani atasarin haɗin gwiwa ne tsakanin sojojin amurka da na kore ta kudu lokacin wata ziyara da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da na tsaro lord austin a yankin duk ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran labaran duniyar yanzu kuma ga shirye-shiryen namu inda kuma zamu farawa da shirin na labarin wasannin mako labaran wasanni. Matasa sauran masu sha'ar wasanni na jiki Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na labaran wasanni. Shirin ne muka muku labaran wasanni su shafi wasanni da ake bugawa nahiyar Afirka, nahiyar Turai da Asiya. Da fatan mu masu ya sun shi da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To da kyau yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarewar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka. A shirin namu zai muku bayani ne ko kuma bita game da irin wato game da harkar kwallon kafa a nahiyar Afirka inda baya bayan nan ne a gwada zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa takaice inda matsefe ya lashe zaben ba hamayya bayan da 'yan takarar neman shugabancin hukumar ta kaf su uku suka janye suka bar masa filin wannan ya sa ya lashe zaben ba tare da wata hamayya ba to domin jin tarihin kafa wannan hukuma ta kaf na wakilin wakilinmu a garin jihar Filato, umar yunus domin jin tamakin ga kuma abin da yake fayyacewa. An kafa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato kaf a ranar 8 ga watan Fabrairun 1957 a Khartoum babban birnin Sudan. Tana da headquarter a birnin Giza na kasar Masar. kaf tana da kasashe 56 a matsayin mambobinta a halin yanzu. Hukumar ita ce mai kula da harkokin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Ita ce ke shirya gasa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsakanin kulob da kulob da ke Afirka. Hukumar ta CAF na ɗaya daga cikin hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi su shida da ke ƙarƙashin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya. Yusuf Muhammad shine babban sakatarenta na farko, sannan Abdulaziz Abdallah Salim shine shugabanta na farko. wanda aka zaɓa ranar goma sha shida ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Mataimakinsa na ɗaya shine Aman Jumal bin Finik ɗan Najeriya, sai Constant Omari Soleimani ɗan ƙasar Demokradiyyar Congo a matsayin mataimaki na biyu, kafin Fauzi Lekja na ƙasar Morocco a matsayin mataimakin shugaban na uku. Babban sakataren ita CAF ɗin a halin yanzu shine Hajji Mu'ad ɗan ƙasar Morocco wanda ya kama aiki ranar goma sha 11 ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha tara. Daga cikin gasanni da CAF take shiryawa lokaci zuwa lokaci akwai gasar ƙwallon ƙafa ta maza ta ƙasashen Afirka wato AFCON. Wannan ita ce gasa da ta fi kowace girma da kuma daraja a nahiyar Afirka. Sannan akwai gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka ta 'yan wasa masu taka leda a lig lig ɗin ƙasashensu wato CHAN. Akwai irin wannan gasar ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin da uku da shekaru ashirin da kuma shekaru goma sha bakwai. Har ila yau hukumar ta kaf na shirya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka ta mata kuma tana shirya irin wannan gasar a matakin 'yan ƙasa da shekaru ashirin da 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Akwai gasar ƙwallon ƙafa ta futsal ta ƙasashen Afirka da kuma ƙwallon bakin ruwa wato beach soccer da hukumar CAF ɗin take shiryawa. A fagen club kulob kuwa CAF na shirya gasar zakarun nahiyar Afirka wato Champions League da kuma gasar zakarun ta nahiya wato Confederation Cup akwai Super Cup da take shiryawa. Baya ga wa'annan akwai wasanni da dama da ita hukumar CAF ɗin take shiryawa wanda yanzu tuni ta daina shirya su. kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles ta najeriya tana ɗaya daga cikin muhimman kula-kula ɗin kwallon kafa a nahiyar afirka da suka daɗe suna shiga gasa daban-daban da ake yi na ƙasa da ƙasa da ma nahiyar afirka wanda ya sa tuntuɓi umar yunus domin jin ƙarin haske game da irin nasarori da wannan kungiya ta kwallon kafa ta najeriya sufa eagles ta samu daga lokacin kafa ta zuwa yanzu sai kara baki ya ce Super Eagles ita ce babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta Najeriya da ke wakiltar ƙasar a manyan gasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da na duniya. Duk da 'yan wasan Najeriya tun 1930 a lokaci daban-daban sun wakilci ƙasar. Lokacin tana ƙarƙashin mulkin mallaka na Ingila, amma tauraron ƙasar bai fara haskakawa a ƙwallon ƙafa ba sai a shekarun 1970, inda har ta kai ga ta lashe gasar kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka a 1990. Super Eagles ta fara halarta gasar cin kofin ne a 1963 kuma kawo yanzu ta lashe sau uku a 1980 da 1994 da kuma 2013. Game da gasar kofin Afirka ta 'yan wasa masu taka leda a gida kuwa Super Eagles sun fara halartar gasar a shekarar da 2014 baya ga nan sun ƙara halartar gasar sau biyu amma ba su taɓa lashe gasar ba lokaci mafi kusa da lashe gasar da super eagles suka yi shine a shekarar takwas, inda suka kai wasan ƙarshe gasar nahiyar yammacin afirka ta wafu na ɗaya daga cikin gasanni da super eagles take halatta inda ta halatta sau uku ta kuma lashe sau ɗaya wato a shekarar dubu biyu da goma shekarar da ta fara halatta kenan har ila yau super eagles ta taɓa halartar gasar nahiya ta fifa confederation cup wacce hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take har haɗo kan ƙasashe da suka lashe kofunan nahiyoyinsu shekara ɗaya kafin a buga wasan cin kofin duniya domin ta gwada ko ƙasa mai masaukin bakin gasar cin kofin duniya za ta iya ɗaukar nauyin ko kuma ba za ta iya ba. A tara da da casa'in biyar Najeriya ta halarci wannan gasa inda ta gama a matsayi na hudu. To madalla Umar Yunus a gaishe ka kuma da wannan shirin namu ya zo ƙarshe ke lokacin da aka ɗibar mana ya riske mu wajibi daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu da wani sabon shirin amma kafin nan Amma a madadin waɗanda ku su musamman umar yunus kilin mu a garin jisana plato ni ma dugun shirin nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng labarin wasannin mako kenan to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe kiɗan iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Majid Akshabi da ya gabatar da wannan waka. Altyazı to da kyau majid akshabi a gaishe ka a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma ta kayatar da su ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu daya da dari hudu kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin takaitattun labaran da aka riga aka ji. Shugaban kungiyar Alshabab Ahmed Dariye ya buƙaci kai hari kan kaddarorin ƙasashen Amurka da Faransa da ke Djibouti. Wannan dai yana zuwa ne yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a guran da zaben shugaban ƙasa a jibutin A sakon bidiyo da ya fitar Dariye da ake kira Ahmed umar Abu Ubaida ya cacaki shugaban ƙasar Djibouti Ismail Omar Gele. wanda ke neman wa'adi na biyar a zaben shugabancin kasar shugaban alshabab ya zargi shugaban jibuti da mayar da yankin dandalin sojin kasashen duniya wanda ake amfani da su wajen shirya kai hari kan musulman da ke gabashin afirka don haka ne ya buƙaci mayakansa da su mayar da hankali wajen kai hari wa ƙaddarorin amurka da faransa a yankin faransa dai na da dakaru biyar a jibuti yayin da ita kuwa amurka ke da kusan dubu hudu. jagoran jun halin musulunci na iran ayatollah sayyid al ya yi afuwa ko kuma a rage wa'adin zama gidan yari ga fursunoni 849 da suke zaune a gidajen yari daban-daban na kasar ayatollah hamani ya amince da yin afuwa ko kuma rage wa'adin zaman gidan yari ga waɗannan fursunoni ne don murnar tunawa da ranar haihuwar imam mahdi da kuma ranar jamhuriyar musulunci wannan afuwa ta jagoran ta zo ne bayan gabatar da bukatar yin hakan da shugaban bangaren shari'a kuma alkalin alkalai na iran din said ibrahim ra'isi ya gabatar masa masu mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya